Yahudawa ga jakin dutsen tanshi wanda mu ba mu da kokwanton cewa wallahi aƙidar shi aƙidar Yahudawa ce kuma Yahudawa yake mu aiki kuma aƙidar shi ba aƙidar musulunci ba ce muna nan akan wannan bakan namu. ‘Yan uwa na yi bidiyo na zo ne. Na yi baro ta, wai ɗauki Ƙur'ani wai ya sa a sama a kansa. Wai wai idan idan idan Idris na dutsen tashi? in ba kira yake zuwa in ba Yahudawa da suka ɗauki nauyin sama yan hidima wai in ba yahudawa suka ɗauki nauyinsa ba in ba menene ba ba menene ba Allah ya kare sauke Qur'anin nan Allah ya kace kace da shi shi ne nace masa to to da to shi kenan da mushrikan Makka suka ce Qur'ani idan duwatsu shin Allah ya kama su bai musu ba to rashin musu ruwan duwatsun nan ya nuna Qur'ani ƙarya ne ah da ba musu ruwan duwatsu ba nan take da azaba mai rani mai sauka ya nuna Qur'ani gaskiya ne ya nuna ba daga wurin Allah yake ba ne sai za a ce muku shi jahili ne mahaukaci ne wallahi mahaukaci ne ma kawai jahili mahaukaci ne ma mahaukaci ne ah, in ba da mahaukaci ba ne ai abin da ya faru da mai guduman duka suna ya ishe shi darasi in dai ba mahaukaci ba ne ba ba mai guduman sun wallahi kanta Qur'ani ne Qur'ani ya wuce wannan a ah, ba fa na zuwa ba shi mu ba ne, wai na mu da ni ne ai jakin dutsen tanshi ga bayani kafiyan shafiyan daga mai baro ta zuwa gare ka da farko ka ce malam mai guduma ya ɗauki mai gudumar dukan sunna mai gudumar dukan wahabiyawa dai wanda a zamanin shi ya gagare ku a cikin magananka akai akwai tanakudi me ma'anin tanakudi ai inna ajalan lahi idza ja'a yi a lokacin ba duk duniya ta shaida lokacin ya je zikirin juma'a ne da ya saba zuwa duk shekara Allah ya yi sanadiyyan haka zai yi hatsari a hanya ya rasu amma da yake wahabiyawa ba ku da hankali ba ku da arziki to idan ka ce mai guduma ya yi ya rantse da Allah haka ya faru da shi ina kuma ga yayana ina ganin baka san yayana ba kenan yayana shi Shehu Salu Abdullahi mai baro da fara wa'azin sai da ya zo gidanmu so uku yana zuwa gidanmu gidan mahaifi gidan gidan mahaifinmu ya zo wajen yayana Sheikh Salu Abdullahi mai baro ta ya nemi izini cewa Sheikh Salu Abdullahi mai baro ina ganin kai Idris lokacin baka da wayo baka san Sheikh mai baro ta ba wanda shi yayi gwagwarmaya ne da su Sama'ila Idris sai da ya kai su ƙasa yayi gwagwarmaya da su Abubakar Gumi sai da ya kai su kasa yayi gwagwarmaya da su Bawo mai shinkafa sai da ya kai su ƙasa yayi gwagwarmaya da su Bala Sarajo sai da ya kai su kasa. kuma ga sigira argungu sai da ke su kasa kuma mai baro ta yana nan yanzu ko kai baka fi lafiya ba ya mafi ka lafiya kuma ya rantse da alkur'ani izala ƙarya ce izala kafirci ce kamun mai guduma ya zo ya rantse kuma zan kawo muku bidiyo mai baro ta yayana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya duk abin da mai guduma yake ya koya ne a wurin yayana duk abin da yake ya koya ne a wurin yayana shehu salu abdullahi mai baro ta shine shehun sa shi ya ɗaura shi a kai kuma a wurinsa ya koya wannan rantsuwa da yake yi da alkur'ani saboda haka wannan ya tabbatar da makaryaci ne kai jakin banza Dr. Idrisu lallai ilalla mai guduma kwanan shi ne kare amma ba dan rantsuwa yayi ya halaka ba sannan da kake cewa ni ma <laughs> zan gani babu abin da zan gani sai alkhairi ni baka isa ka samun tsoro ba wallahi ni ba tsoro a tattare da ni ka tambaye Musa da Sunna zai gaya maka wallahi zuciyata ba tsoro a cikin ta shi yasa ma ba ɗarɗar? in ce to kun ji abin da Jaki ya faɗa ko in wani ne zai ce kun ji abin da taki ya faɗa to kun ji abin da ya faɗa idan wani abu ya same ni to ni baka isa ka min komai ba ɗaliban ka ma ba su isa su min komai ba babu tsoro a cikina babu tsoro a tattare da ni kuma wallahi duk inda muka haɗu da kai ko da ɗaliban ka wani ya attempt din wani abu zaka san waye mai barota yawa ni dai ba zan bi ka da sharri ko da a'a ni da hujjoji zan tabinka kuma ni ba yadda za ku yi da ni wallahi tallahi ɗariƙa ta haife mu wallahi za ku ga aikin ɗan ɗariƙa ɗariƙa ta haife mu wallahi cin kashi da wulaƙanci da cin mutunci da kuke mu iyaye mu wallahi yanzu za mu maganin ku ni mai ɓaro ta na zama ciwon idanunku ko ta ko ina kuma na fi ƙarfinku yawwa ko ta ko ina kuma na fi ƙarfinku ya kai da jaki wannan kenan sannan gariya ta gaba da kake magana akan mahaukaci to ni da kai ai za mu ji waye ƴan uwansa suke kina shi da mahaukaci ni dai babu wani dan uwana Tijjani da ya taɓa fitowa ya ce mai baro ta kai mahaukaci ne eh babu daman a ce mutum mahaukaci wannan gado ne na annabawa annabi Muhammadu, shi ma an gaya mai duk mutum mai wa'azi na allah to ai mahaukaci ne wa iya kadul lazina kafaru la yazlu'unaka bi absarihim lamma sami'u zikira wa yaqulu da innahu lamajnun sai Allah ya ce a wa ma huwa illa zikrul alamin to mutanen da suke ne su suke su suke furta irin wa'annan magana saboda haka ya tabbatar da fajirci da fasikanci a wurin ku wanda ni a cikin al'umman ɗariƙa ba wanda ya taɓa ce mahaukaci domin ah, magana ta magana ce ta gaskiya kuma ah, uzkurullah hatta ya munafiku munafiquna innakum majjanun ku yi ambatan Allah har sai manafikai sun ce muku mahaukata eh wannan gado ne na annabawa annabawan Allah an ce musu mahaukata an ce wa manzon Allah mahaukaci an ce wa manzon Allah mawaki Allah ce wa mallamna wa shi'ira wa ma yambagila an ce wa manzon Allah dan sihiri innahu la sahir duk ba abin da a faɗa wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda haka yanzu ta irin wannan kangararre irin waɗannan lafuza ne suka dace da shi jahili dabba marar hankali da tunani ya kamata ka shekarun ka su amfane ka idan baka da ilimi ba ka da mafaɗi ba ka da mafaɗi ba ka da mafaɗi ba wanda ya isa ya gaya ma gaskiya ba ka da na gaba ba ka da sa'a ba wanda ya isa ya nuna maka cewa abin da kake yi hauka ne ba karatu ba ne ba ilimi ba ne hauka ne ba wanda ya isa ya gaya ma haka ba wanda ya isa ya gaya maka gaskiya duk wanda ya ma magana za ka ci mutuncinsa to mu barin gaya ma gaskiya ni ko gaya ma da'awar salafiya umuman mu ba wanda ya fi karfin mu sai Allah babu wanda muke so faɗa akwai abin abin ban mamaki a cikinta yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai malami ne Idris Abdul in kai malami ne sahabban manzon Allah fa Allah ya kara musu yadda sahabban manzon Allah ai gaba ɗaya malamai ne ko in dai wannan wannan bakin jahili malami ne to kaga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ai jumma Idris Abdulaziz wannan ma dalili ne da zai ƙara ƙarfafar magana ta a nemi ƙwararren likita ya duba hankalinka hmm. a nemi ƙwararren likita ya ba da shaidar cewa ƙwaƙwalwarka lafiya kalau yanzu nan ka tabbatarwa da mutane Malam Idris Abdulaziz ka ce kai malami ne kuma kai ma shugaba ne <laughs> Malam Idris Abdulaziz wallahi wannan magana taka tana daga cikin abubuwan da ya kamata a lura da su a ƙarfafa abin da na ba da shawara a kansa na cewa a nemi likita ƙwararre. Hudubar Idris Abdulaziz ba huduba ba ce wacce Allah ya ce a ajiye kasuwanci a je a saurare ta. dan Idris Abdulaziz ya hau mimbari yana hudu ba za ka iya yin kasuwancinka hmm. za ka iya siya ka siyarwa sai dai ah. laisal kabur kal to ka gani na gode ma Allah babu wani dan uwana Batijjani ne, ya taba kallo na ya ce min mahaukaci amma kai fa yanzu akwai ina da bidiyo kilif kilif kilif na yan uwanka wanda sun tabbatar da baka da hankali Idris eh dama in mutum na faɗan gaskiya ko a zamanin annabawa annabawa sun faɗa gaskiya annabi Muhammad ma an ce mai mahaukaci yanzu na kawo aya wa iya kadul lazina kafaru la ka bi absarihim lamma sami'u zikira wa yaquluna innahu la majnun sai Allah ya ce wa ma huwa illa zikru lil alamin to saboda haka gadan annabawa ne a ce musu mahaukata saboda me saboda sun faɗa gaskiya dan nazo na faɗa gaskiya baka da wani hujja baka da abin da zaka ce sai ka jefe da wannan kalmar to ni ko a na. wallahi Dr. Idris ko a jikina da kai da ɗalibanka da ba ku da hujja sai dai ku ce ku faɗa <laughs> abubuwan da kuke faɗa duniya ta shaida da ni da kai waye mahaukaci mu taɓa bari ba matukar za ku ci mutuncin annabi to za ku ga haukar mu kuwa eh mu mahaukata ne amma cikin manzon Allah in dai an taɓa annabi za mu haukace eh akwai zikirin da ya wuce ambacin manzon Allah dole mu ambaci manzon Allah kuma duk wanda ya taɓa fata ne a shehu tijjani ma mu mahaukata a shehu ibrahim ma mahaukata ne in an taba su za mu haukace domin me domin wallahi sun fi uwarmu sun fi ubanmu muna son shehu tijjani fiye da nake son iyayenmu ina son shehu ibrahim fiye da nake son iyayena domin shehu ibrahim tsani ne izuwa ga Allah tsani ne izuwa ga annabi muhammadu hidimar da shehu ibrahim ya ma annabi babana bai yi ba hidimar da shehu tijjani ya ma annabi babana bai yi ba hidimar da sayyiduna rasulullahi ya ma annabi eh, ya ma Allah ba wanda ya a cikin mu to saboda haka wallahi mu mahaukata ne amma cikin siyar manzon Allah amma gami da maganan kwakwalwa da hankali ai wallahi alazim ko ibnu taymiya ba zai nuna mana hankali ba yanzu zai nuna mana hankali ba na dan abdul wahhab na albani ballanta na imamu zahabi ballanta na ibn kasir ba su nuna mana hankali to saboda haka yan uwa wannan shine idi eh mai baro wai da ki qur'ani wai yasa a sama akan sa wai wai idan idan idan Idris na dutsen shi in ba kira yake zuwa in ba Yahudawa da suka ɗauki nauyinsa ba. menene ba ba menene ba Allah ya kare sauki Qur'ani nan Allah ya kace kace da shi shine nace masa to to da to shi kenan da mushrikan Makka suka ce Qur'ani idan gaskiya ne ba su yarda da shi ba ai musu ruwan duwatsu shin Allah ya kama su bai musu ba to rashin musu ruwan duwatsun nan ya nuna Qur'ani kariya ne ah da ba musu ruwan duwatsu ba nan take da azaba mai radiwa sauka ya nuna ku shi jahili ne mahaukaci ne wallahi mahaukaci ne ma kawai jahili mahaukaci ne ma mahaukaci ne ah in ba ma mahaukaci bane ai abin da ya faru da mai guduman duka suna shi in dai ba mahaukaci bane ba ba mai guduman sun duka suna ba inda bai zaga ba kasan nan yana ce salatin fatihi salatin annabi ne in ba salatin annabi ba kada ya sauke qur'anan nan guda bakwai yake saka ko guda shida yana har ma izikiri yake yi Allah kada kallo da sauki Allah kada kallo da sai sauki sai da ya gama tsiyarsa gabaki daya sai mota kuma ta zo zai rugurgu da shi to an ba dan shi ne baro ta mahaukaci bane da wannan ma ishe shi da sida bai haka ba kuma shi ne ma za ku ga abin da zai sami shi za ku gani wallahi za ku gani insha Allah za ku gani duk wanda ya bashi nisan kwana ku ga wanda zai same shi ai ba wasa da qur'ani ai wannan wulakanta qur'ani bana wulakanta qur'ani da qur'ani ya wuce wannan to alhamdulillah abin da nake so in isar zuwa ga Idrisu jaki dutsen tashi da shi da da almajiransa shi ƙur'ani rantsuwa da ƙur'ani ba wulakanta ƙur'ani ba ne rantsuwa da Qur'ani ba wulakanta Qur'ani bane amma bari in sa malamunka ya gaya maka ya ji mu ji rantsuwa da Alqur'ani wulakanta Qur'ani ne ne ina iya rantsuwa ina karamin yaro nan dajin kagara na san bindiga bata kai talatin ba don haka kenan tun yana karamin yaro yake cikin wa Idrisu abin da ke bani mamaki tun da na ji wannan bidiyon na gane wannan mutumin Uh, mental problem ya same shi he has mental problem to da yake mata yi sheke ba da lada ibnu ne sheke ba da lada an aiko shi ne who is who was he shikenan <laughs> to kaga mutumin da har ma kan mazalla. aka tambaye wannan ba wahabiyan shin annabi na kuskure yace eh annabi na kuskure balarabe ne amma ibnu taymiya yana kuskure ce a ah, shi bai taba garin kuskure ibnu taymiya ba yadda ibnu taymiya ke da matsayi a wurin wabiya amma yau ga idris wai shi ne yake cewa wai ibnu taymiya who was he da rashin kunya to kaga mental problem kenan akwai matsala na kwakwalwa to saboda haka rantsuwa da alqur'ani ana rantsuwa da alqur'ani ga bello ya baya faɗa malamin ka tabbatar da ana rantsuwa da alqur'ani bayan nan idan ba a rantsuwa da alqur'ani me yasa ake yi a kotu me yasa idan aka yi sabon shugaban kasa na musulunci ake bashi qur'ani ya rantse zai adalci me yasa a kotu idan aka je aka je aka je aka je ƙarshe matuƙa sai a cika ɗauki ƙur'ani, ka rantse rantsuwar ƙur'ani babu wani laifi duk mutum mai hankali ya san littattafan addinin musulunci sun zo da rantsuwa da Alƙur'ani in na ɗauki ƙur'ani na rantse akan cewa lallai kai zindiki ne Idrisu lallai kai fajiri ne Idrisu kafi ta kalmar da bai dace yi ta ba amma in ka matsa wala jahilai sai a daka fara da jahilai kuma wala alusuna suke irin wannan kalmomi ɗin. kwanakin baya na baku misalin babba dan babba ko gane bane ba ma kokonton mazala babba ne amma cewa dan babban nan in ka matsa gaba ta za a faɗa ka da jahili akwai mutum ke nufi ba a girmama wanda Allah bai girmama shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bai ce masa babba ba amma mai wannan indiya wani da shi ahlus sunna ne wannan kalmar wallahi duk magabata ba da yi ta duk magabata to dan Allah wannan ba zindiƙanci bane a ce mu Allah babba dan babba wannan kalmar ba kalmar kafirci bane ka ce kai baka yadda annabi babba dan babba bane to wannan shine dalilin bidiyon da yasa na gani nace Dr. Idrisu Arni ne wannan shine dalilin da yasa nace Dr. Idrisu Yahudawa yake mu aiki wannan shine dalilin da yasa nace wallahi tallahi na rantsi da alqur'ani idan Idris tsantan shi addinin musulunci yake mu aiki Allah ya sa Qur'ani ya ci ni saboda duk mutumin da bai ga darajar manzon Allah ba yake tushe darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi makiyin annabi ne malam tijani ba makiyin annabi bane malam salisu ba makiyin annabi bane malam ibrahim ba makiyin annabi bane to bari ku ci gaba da jin irin kalaman wannan shine bi bari ku ci gaba da ji ba wanda ya ta saboda akwai abin da take dauka mummuna ƙaryata manzon Allah ƙaryata Qur'ani ma ma kana lin nabi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 bi huquqi nabiyil mustafa yake cewa at ta'aridu lin nabiyyi kufur kama annabi shagube ko kama annabi habaici wallahi ka kafirta to amma ka duba yadda Dr. Idris yake gani yama annabi gani gani haike ce ma annabi wani Kamar kai wanda salisu sai ka zo waje na malam tijani ya san ka sai ya leƙa ya ganka sai in cewa sai ce wani reni ne ko ba reni bane alhali ya san ka to Idrisu wai yake ce ma annabi wani yana ma annabi gani gani na rantse da girman Allah Idris ka kafarta na rantse da Allah baya yin abu wani fa'alun fa'alun wala yus'alu to ni na tabbatar da kai jahili ne baka san Qur'ani ba baka san larabci ba to wani ya ce wai no sound haka fa sound din yana zuwa yana zuwa a sama ne yes bari in cire na ce ‘yan uwa na ce uwa wannan shi ne bidiyon da ya sa na zo ne rantsuwa da cewa Dr. Idrisu wallahi tallahi mushriki ne Dr. Idrisu ba Yahude ne Dr. Idrisu Yahudawa yake ma aiki wannan bidiyon da ran sanya muku amma ‘yan uwa ina tambaya Abubakar ‘yan Bala wannan bidiyon da na sa na Dr. Idrisu yanzu ana jin sound ɗin ko ba a ji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 da za a faɗa kada da jahili akwai abin take nufi to ba a girmama yan uwa kun ji wannan kalmar yana daga cikin dalilin da yasa na tabbatar da yahudancin Idrisu da kuma kafircin Idrisu. wai annabi ne bai isa a ce mai babba dan babba ba annabi bai isa ba a wurin shi a ce mai babba dan babba wannan shine dalilin da yasa wannan wannan shine dalilin da yasa wannan shine dalilin da yasa na yi wannan bidiyo da ɗaura alkur'ani na rantsi da ta idrisu ba addinin musulunci yake ma aiki ba saboda buɗe bakin shi ya ce ya ce ba a cewa annabi babba ɗan babba hassada yake a cewa annabi babba ɗan babba babba bane bai isa a cewa annabi har ya ce ma annabi wani wani yana ma annabi gani gani an fahimta bari mu ku ci gaba da ji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 kuma Allah bai isa yi abu dan annabi ba annabi bai isa Allah yi dan shi ba wannan kalmatul kufri ba da islami wannan kalmar kafirci ce bayan bayan bayan da kana musulmi ka wannan kalmar wallahi ka zama kafiri wannan shine dalilin da yasa na zo na ɗauki alƙur'ani na rantsi to magana in Allah ya kai mu gobe zan zo muku da raddi na biyu wanda da shi da jahilan ɗaliban shi da yake sa suke fitowa social media suke zagina. na ni ba zagi nake ba duk abin da nake ina kawo hujja ne zan zo zan karanta muku ita ayan mubahala a wacce take cikin suratu ali imrana lokacin da bakin najran suka zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallama da yadda malamai suka fassara da ko menene malamai suka faɗa gami da ma'anan ita kanta mubahala eh wanda tsinuwan nan da nayi haka yake tsinuwa ake yi tsinuwa ne idan wannan abin ba kaza bane Allah ka tsine Allah ka saukar da duk haka ake yi to zan zo insha Allahu rabbi in Allah ya kai mu gobe zan zo da ainihin nukuda ta biyu a wannan tasha mu mai albarka ah, alhamdulillah Allah ka tsarkake mana zuciyarmu da kaunar manzon Allah Allah ka tsarkake mana zuciyar zuciyarmu da kaunar annabi Allah duk abin da zai nuna mana annabi bai kai ba Allah ka disantar da mu Allah irin sai iya dutsen shi Allah ka gaggauta kautar da su a duniya domin kunnan mai da sauraron wannan bala'i daga bakin su Allah ka ƙara sa ganin girman annabi a cikin zuciyarmu Allah mun yi tawassuli da annabi Muhammad Allah ka kare mana mu ka kare mana mutuncin shugaban mu annabi Muhammadu ya rasulullahi muna kaunar ka duk wannan gwagwarmaya da muke fitowa wallahi ba komai yasa ba kaunar manzon Allah ne idi dutsen tashi da a ce zaka zauna baka taba annabi wallahi ba mu da kai za mu baka kai addini ka kuma ka amma taba annabi ka zo wata filin dagan da ko za mu mutu ba za mu daina bada kariya ba assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh